This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai ibrahim ka almasi garba ne tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau juma'a sha biyar ga watan nuwamba a babin rahotanni za a ji cewa yayin da 'yan najeriya ke cece kuce kan bullar wata sabuwar kungiya mai tsatsauran ra'ayi mai suna lakurawa su ma 'yan niger sun ce abin da ya ci doma fa ba zai wato ba zai kasa cin awai ba magabatan Nijar da gaugawa su je su samu su ga magabatan Nijeriya a zamna akan wannan abubuwan da suke faruwa dole ne abin da zai ci Nijeriya baya bar Nijar ba kamar kowane daren ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin shi ma ke mai da hankali kan sabuwar kungiyar nan wadda ta firgita kusan kowa wato lakurawa sannan da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. wani babban jami'in iran ya faɗa a yau juma'a cewa tehran za ta tsaya tare da libanon a cikin kowane hali yayin da amurka da sauran kasashe ke kokarin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta Lebanon. babban mashawarcin shugaban addinin iran ali larjani ya je birnin beirut a yau juma'a inda ya tattauna da prime minister mai rikon kwarya na lebanon najib mikati ya yi magana da manema labarai bayan tattaunawar yana mai cewa iran tana goyon bayan al'ummar lebanon da jama'anta. ya ce iran ba wai tana neman kawo cikas ba ne illa dai warware batutuwa ya kira kungiyar hezbollah a matsayin kungiya mai hikima kana libanan ƙasa mai hikima amma ya ce dukkaninsu sun san irin matakan da ya dace su ɗauka wa kansu wani kakakin gwamnatin jamus ya ce shugaban gwamnati olaf scholz ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin ta wayan tarho wato a yau juma'a inda inda ya buƙaci janye sojojin rasha daga ukraine da kuma rasha ta amince ko kuma ta nuna aniyarta na yin shawarwarin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. sanarwar da kakakin gwamnatin jamus steven haber street wanda ya fitar ya ce shkos ya yi allah wadai da yakin da rasha ke yi da ukraine tare da yin kira ga putin da ya kawo karshen ya yakin tare da janye sojojinsa sanarwar ta ce shugaban jamus wato ya sake jaddada hanyar jamus na marawa ukraine baya a yakin da a yaki da take yi da zaluncin da rasha ke mata muddin yin hakan shine fi dacewa sai dai takaitaccen sanarwar ba ta hada da martani daga putin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai gana da shugabannin koriya ta kudu da na japan domin shirya hanyar mayar da martani ga matakin koriya da koriya ta arewa ta dauka na tura dubban sojoji zuwa su taimaka wa rasha a yakin da take da kasar ukraine da kuma barazanan makaman nukiliya da na pyongyang a gefen wani taron kungiyar raya tattalin arzikin kasashen asiya pacific wanda ake yi a lima babban birnin kasar peru sojoji da pinyon ta tura zuwa rasha wani babban al'amari ne in ji mai bada shawara a kan tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan yana faɗa 'yan jarida da suke cikin jirgin shugaban ƙasar amurka air force one a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa liman a ranar laraba ya ce za mu tunkari lamarin daidai da girmansa. sa silvan ya ce taron kolin kasashen zai ba shugabannin daman shirya wa duk wani mataki da na takala da pyongyang za ta dauka ciki har da gwajin makaman nukuliya da kaddamar da makamai masu linzami yayin da amurka take shirin sauya gwamnati inda donald trump zai amshi ragama a cikin watan janairu a ƙarshe mahaukaciyar guguwar sara ta zubar da ruwa ruwan sama a kasar honduras da yammacin jiya alhamis kana tana barazanar zubar da ruwa kamar da bakin kwarya a wasu yankunan amurka da tsakiyar wato da kuma kudancin mexico sara ta sauka ne a nisan kilomita 165 yamma da yankin arewa maso yammacin cabo de gracias a kan iyakar honduras da nicaragua a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta kasar amurka a miami wurin na kusa da wani ƙauye ne da ake kira burus laguna mai yawan jama'a dubu goma sha uku akwai kuma wasu wurare masu tarin jama'a a yankin da karfe uku na asuba agogon yankin wanda ya yi daidai da karfe tara na safe agogon gmt cibiyar ta guguwa ta ce guguwa ta kasance ne a kusa da birnin belize da ke kudu maso gabashin honduras mai nisan kilomita 100 ta gabas wadda take gudun kilomita 75 cikin sa'a guda hukumomin mexico sun yi gargadi cewa guguwar ka iya zubar da ruwa mai tarin yawa a wato a gabar ruwan yucatan ku Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yayin da 'yan najeriya ke kira ga hukumomin kasar su tashi haikan wajen dakile sabuwar kungiyar ta'addancin nan ta lakurawa su ma 'yan Nijar masu makwabtaka da Najeriya sun ce lokaci ya fai na kururuwa kan wannan sabuwar kungiyar. Haruna Maman Bako gare ka. Bullar sabuwar kungiyar 'yan ta'addar lakurawa a yamma maso arewacin Najeriya na ci gaba da haifar da damuwa ga al'ummar wannan yankin na cikin Najeriya da ma makwabtan kasar da 'yan bindigar ke yin da lokaci zuwa lokaci suna kaiwa garuruwan su da ke kan iyaka hari tare da kashe mutane ko sace dabbobin su. 'Yan Nijar da ke zamne a wannan iyakokin suna daga cikin waɗanda ke nuna wannan damuwar kamar 'yan da muhammadu alfonso mazaunin birnin kwanni da ke iyaka da yankin sarma inda 'yan ta'andar suka kafa sansanin su yake cewa abun ta da hankali ne matuƙa saboda waɗannan mayaka da suka gama da ƙasashen wannan ki suka fara sintiri a bakin iyakan nan dole ne mu hankali mai tashi saboda a gaskiya yanzu hankalin mu a tashi yake ballantana ma yankunan da dama ne ma kaga in aka ɗauki kamar wani yankin ƙasar tawa da mara a gama da difa gaba ɗaya wannan abubuwa abubuwa ne wanda zasu tada mu hankali dole ne hankali mai tashi sai dai a cewar dr mummuna ibrahim mai fashin baki ko malamin jami'a a jihar tawa ya kamata a tashi a gogota a tunkari abin tun lokaci bai korewa kasashen mu ba su kansu nigeria ya kamata akwai wani wata matsala da suke da wanda ya kamata su hudda ta kak su taba tsammanin ko in an lalata kudu shikenan arewa za ta tsira ko kuma su yan kudu su yi tsammanin in arewa ta lalace su su tsira billahi lazi la ilaha illa huwa in ba a hada ƙarhi da ƙarhi ba a ƙasa kuka ɗau dukan kuɗe ne cikin kwalba ɗaya kuke to duka za ku watsi kaga matsalolin kabilanci matsalolin addini matsalolin ya rikita ƙasashen mu har yanzu mutane ji suke abin da ya shahi wannan bangaren mu ba wajen mu bane ba haka bane kan mu zauna sai abu ya kai inda ba iya control ɗin shi a ce kuma a lokacin nan wai za a yi wata solution a bangaren ƙungiyar TLP jihar Tawa ƙungiyar da ke saka namujiya akan harkokin jagoranci jagoranta na jihar Tawa Malam alasan abubakar cewa ya bullar wannan kungiyar ta 'yan ta'adda ta lakurawa a arewaci maso yammacin najeriya iyaka da jamhuriyar nijar akwai hannuwan turawa a ciki wannan haihuwar ta kungiyar ta lakurawa akwai hannun turawa a ciki akan iya alakanta ta da sauki ma ga juyin mulkin kasashe na is gaba ɗaya saboda kowa ya nura irin yadda zako wannan su za a iko ake fafatuka da dama don dan an ce wannan abin ya haifu abun bai bamu mamaki amma duk da haka yana da kyau kyau a haɗu da gaugawa a tattauna tsakanin Nijar Najeriya domin toshe wannan ƙungiyar ta lakurawa da gaugawa in ji malamin jami'ar ta Ibrahim. Magabatan Nijar da gaugawa su je su samu su ga magabatan Nijeriya a zamna akan wannan abubuwan da suke faruwa. Dole ne abin da zai ci Nijeriya baya bar Nijar ba. Ko da Nijeriya batta cikin IOS babu ƙasar da take da iyaka mai girma kamar Nijeriya da Nijar babu. Duk dai yanda take ciki 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar suna cewa ai eh, tun da dadewa hukumar mulkin sojan kasar su ne ke jan hankalin makwabtansu game da gano sansanin 'yan ta'addar na lakurawa da ake kira 'yan mushawo a jamhuriyar Nijar amma ba a saurare su ba. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, tara takwas sifili, shida takwas biyar sifili. A to sai a muna aikin gafara kafin nan bari mu gabatar muku da wato shirin tubalin tsaro. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zami batu ne dangane da kungiyar 'yan ta'addan nan da ta a jihohin Sokoto da Kebbi wato Lakurawa. Toma Wata sabuwar kungiyar 'yan ta'adda ta Lakurawa ta bulla a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihohin Sokoto da Kebbi. har ma ta kai farmaki a jihar Kebbi. Kuma hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu akan bullar wannan sabuwar kungiya. This new group that has penetrated the north-western part of the country known as the Laprawas. Daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Manjo General Edward Buba. ke karin bayani kan sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan da ake kira lakurawa da suka bulla a yankin arewa maso yammacin najeriya da ke cewar suna da alaka da kungiyar isis da a yankin sahel kuma wannan shine karan farko da 'yan jihadin daga yankin sahel suka shigo cikin najeriya sun takura kuma sun ma gaza shigowa cikin wannan ƙasa lokacin da mu sojojin najeriya muke aiki kafada da kafada da 'yan uwanmu na nijar kan iyaka amma lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar nijar sai waɗannan lakurawa suka yi amfani da wannan dama na sukurkucewar alakar aiki tare suka yi ta tutuɗowa cikin najeriya ko da yake yanzu an gyara wannan alaƙa. to amma general waɗannan 'yan ta'adda fa da alama kun yi sake sun girma domin baya ga jihar sokoto inda suka yi kaka gida da alama lakura wannan fa sun fara addabar sauran jihohi To ko me ku sojojin Najeriya kuke yi akan haka? We know exactly where they are as I speak to you. Mun san takamaiman inda suke. Akasin da aka samu tun farko shine lokacin da suka zo. Mutanen yankunan suna sane kuma sun rungume su hannu biyu. Suna tsammanin za su zame musu garkuwa daga 'yan ta'adda barayin daji. To amma bayan da waɗannan lakurawa suka mike kafa sai suka fara addabar mutanen yankin. ta hanyoyi daban-daban kamar ɗora musu haraji da sauransu kafin daga bisani a sanar da hukuma. To, General Buba, yanzu da kuka san da waɗannan lakurawan me kuke yi a kai? Yanzu da muka sani muna bin su muna fafarar su sun zo ne makamancin salo irin 'yan Boko Haram suna cewar mutane dole su ajiye gemu. mata su saka hijabi maza kuma su dingile wando saboda haka gano su abu ne mai sauki a gaida manjo general edward buba daraktan sashen tattara bayanai kan irin arangamar da dakarun najeriya ke yi kenan a hedikwatar tsaron najeriya da yake tuni waɗannan lakurawa suka kai farmaki a jihar kebbi kuma mai magana da yawun gwamnan jihar kebbin abdullahi idris zuru ya yi wa abokin aiki na lamido abubakar karin bayani kamar yadda muka samu bayani su suna da akida ne irin ta addini amma kuma bangare guda akida irin ta hasata da kisan ba gaira ba ba ba gaira ba dai saboda kaga wannan wurin da suka bayyana mutane ne manoma masunta masu rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali da lumana kwaram sai wayannan da karawan suka bayyana suka je da niyyar satan dabbobin su to kaga abin da ya kawo dauki ba daɗin kenan da mutane har suka zo aka yi ba ta kashi da su suka samu galaba kashe wurin mutum goma sha biyar ba na baya baya sun nuna mana su ma an kashe su amma saboda in kashe su hmm. ba su barin yan uwansu da an kashe dokar su suke ko ana ha maza ha mata sai sun doke su daga wuri to wannan fuskar suka yana a nan jihar suna yawo bakin iyakokinmu da jihar Sokoto nan suke yi ma mutane wannan tu'annati a anshe kaya a anshe dabbobi a shiga shagunan ku a kwashe kaya wasu a kona wasu a sayar baku da bakin magana. Akwai wasu akidu da aka nunar kamar sun zo da su suna saka ai a masallatai da sauran wasu wurare kamar ko kun samu wani labari. A bamu da wannan bayani saboda ba su zaunu ba su kuna balle har su kirkiro irin wannan abubuwa nan amma kamar na ce maka sun zo da akida irin ta addinin musulunci ce suna wa'azi suna faɗakarwa suna suna har a ce wai sai sun tantare ka gonaka ko gidanka da dukiyarka sai sun tsaya sun hidda zakka maka zakka su hidda zakka su ɗauka sannan su raba su tai su raba ma kansu ba ba wai mutanen gari ba ko wasu al'umma sai su tai to kaga ire-iren wayannan abubuwa na sata ne kuma akwai bayanai da suka nuna cewa suna ansa kuɗi ga mutane suna ƙoƙarin kafa bazauni don faɗaɗa su a duk wuraren da suka suka bayyana. Hmm. Kaga mu ne nan in Allah ya so ya ba za a ta haka ba. Daga bisani shugaban kamfanin tsaro na bicon Intel Dr. Kabiru Adamu ya ce ko da yake sojoji aikin su ne su tabbatar da tsaro a ciki da wajen kasar. To amma wannan sabuwar kungiya ta lakurawa karfin soji kaɗai bai isa ba. to ko waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka baya ga karfin na soji? Na farko shine bukatar da ake da shi na a dakile matsalar wato a ɗau matakai don hana yawaitar matsalar dakile shi a sashi ya tsaya inda yake kar ya faɗaɗa. To abu na biyu shine wannan soja na iya yi to amma ba su kaɗai ba dole ne sai bangarorin tsaro sun shigo sun haɗa hannu da su sun yi misali custom immigration wayanda ke da hakki a kan satsar kula da iyaka dole sai an yi da su bangarori na tattara bayanai na bincike irin su nia da dia dole sai sun shigo su ma an yi da su suke da hakki. na su tabbatar da cewa an samu haɗin kan kasashen da ke kewaye da mu babu yadda za a yi najeriya ta yi nasara a wannan al'amarin in nijar ba ta shigo ciki ba akwai iyaka na kusan kilomita dubu da ɗari hudu tsakanin mu da ƙasashen ƙasar nijar to ta yaya za a yi nasara idan ba a saka ta a cikin al'amarin nan ba kuma wannan ba ba ne na soja abu na biyu a cikin wannan tsarin ɗaukan matakai na dakile faɗace-faɗace tsakanin ɓangarori in ba za ka manta ba hausawa sun kai ma fulani hari a wayansu ƙauyuka inda ake tunanin wayannan suke to akwai taɓarɓarewa na yanayi na zamantakewa dole sai an ɗau matakai na ƙarfafa na kuma hana irin wayannan fadace-fadacen wayannan matakan kuma kusan ba wadda ke da hakkin daukan wannan kama hukumar 'yan sanda to ka nan ba aikin soja bane kawai bangaren shari'a ma na da karfin rawar da za ta taka a nan ita ma ta shigo ta karfafa to hana irin wayannan fadace-fadace tsakanin wayannan abu na uku shine inganta tsari na mulki na iko a wayannan wuraren da kuma yadda da ke tsakanin jama'a da hukuma ita kanta wannan kuma ba komai zai ja wannan ba sai karfafa tsari na shugabanci musulunci wato eh, governance kenan abu na karshe shine yadda za a iya haɓaka tattalin arzikin wurin shi in ka bari talauci ya ka tutu a wurare to ya kan bai ma irin 'yan bindigan nan dama. ta Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma abokin aiki na lamido abubakar sokoto julie gresham ita ce ta daidaita mana sauti eh, sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Hassan da tawagarsa yanzu kam lokaci ya yi da za mu buɗe muku layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce biyu shida takwas eh, tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To kamar yadda muka ce layi na buɗe. To da alamar dai akwai kira daga Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa? Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Madalla kai barkan ku da kokari kuna tare da babawo mai awo ne na cikin garin Gittata. To babawo muna jinka. ka. al'amarin na na eh, wa'annan sabon ta'addan da suka shigo mana kasan na al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. wato muna kira ga shugabanni don Allah don annabi su yi kokari su kokarta su haɗa kansu kudu da arewa duk ta wani bangare ta Nijar Kamaru dinnan ya kasance an haɗa kai wannan abu kare ya yaɗu domin kaga boko irin wannan salo take ta faɗo ka muna muna roƙon shugabannin mu don Allah don annabi su nemo hanyar da zai za a zauna cikin ƙasar nan eh, da lafiya kuma ta kuke bamu dama Allah ya sa muku da to mun gode babawo da fatan hukumomin za su saurari shawarar ka daga Najeriya kuma bari mu ketara Nijar wake kan layi a Nijar Salamu alaikum murya Amerika. Wa alaikum assalam. Amma Mala Ali shugaban kula murya Arewa dogon murya cikin jamhuriyar Nijar. Muna jin ka. To abin da an ra'ayi na bisa ga wannan sadiqa ta sun ka balle cikin jihar Kebbi da jihar Sokoto. Ya kamata su wani Nijar da Najeriya su haɗe kai su ka haɗa da ka haɗa. Su yaƙe su tun ba su gina ƙwarar su ka ya cikin ƙasashen Najeriya ba. Na gode murya Amerika. Amma Mala Ali daga dogon murya. To mun gode umma bari mu dawo Najeriya mu je Katsinan Dukku wake kan layi. To sunana Ibrahim Alaran Marga cikin Kaduna. To Mala Ibrahim muna jin ka. Yawwa. to gaskiya ni dangane da tsadar rayuwa ne da ake ciki wanda mun ji gwamnati ta ayyana cewa an samu ƙarin man fetur da ake haƙowa na ganga. Tuna hmm. da kyau da gaskiyar magana talaka ya gani a ƙasa tsadan man nan ya kamata a kawo ƙarshen shi saboda shi ke ta'azzara komai ya kawo tsadar rayuwa na abinci ya kawo tsadar rayuwa na tafiye-tafiye da sauran abubuwa to mun gode malam ibrahim daga kaduna kuma bari mu je mu kwara wake kala ya kwara assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dallo garba daga nan kwara to malam garba kala kala to ina kira ga gwamnatin najeriya da kuma gwamnatin wata jihar sokoto da su ta ɗauki matakai na waɗanda ya kamata na ganin cewa waɗannan 'yan kungiya na 'yan ta'adda na lakurawa waɗannan an kai ƙarshen su sai da muka duba gaskiya a ɗauki matakai na kwarai waɗanda yanzu za a kawo ƙarshen waɗannan gada wancan hula da kai dare idan mun ga gwamnatin jihar Kebbi irin matakan ta ɗauka na kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda to haka muke fi irin ita kanta gwamnatin jihar ta kusa da kuma gwamnatin Najeriya a ɗauki matakai a kai ƙarshen waɗannan matsaloli na 'yan ta'adda. wannan ita ce gudun ita ce gudun mata biyu ne na gode to mun gode malam kala kala kamar yadda muka ce yau layin abu ɗaya ke mai kira shi zai zaɓi maudu'in da zai magana a kai a yi maganar da za ta amfani shi mai magana da sauran jama'a da fatan za ku ci gaba da kira da alamar akwai wani a layi daga nasarawa wake kan layi a nasarawa bashir tela ne daga nuna lafiyan bare bari to malam bashir a gaskiya kamar da dai malam bello yi magana maganin waɗannan yan tada na lafurawa gaskiya ya kamata ta yi gwamnati ta ci sauran matakai ganin cewa abin bai gagari kuma ba kuma wannan matsalolin na shi tsaro ba kuma na sha najeriya allah ka mana sauke shi kuma allah ta sheku lafiya. to mun gode daga nasara kuma bari mu koma kaduna wa kika layi a kaduna. Baba Yakubu ina To barka da abokin Baba Yakubu mai makeri ne Ibrahim Kalmasi Garba ne barka da warhaka kai ma muna ji sauraron ka. Suna na Yakubu to saboda ina kiran wa daga nan garin kamar da ke tsaye da kullum ka kallo kalgaman. To Mala Yakubu. Yawwa da farko an nake so ba da shawara shi ne nake so wannan kungiyar 'yan tafin da suka bullo don Allah gwamnati kada ta dauka da wasa. Mm. Iya duk wani wuta da zabulu abin domin duk wanda ke kuwan shi ba kai bacci ba shi Allah ka kore za zai ba su kuma da suke ganin kamar suna shiga jikin suna shiga da wani siffa na addini ko ba san ma addinin musulunci domin suna ganin kamar suna yaudara domin musu da Allah musulunci ta fi karfin su domin su daina shiga jikin addini musulunci ba ta ta'addanci ba inda ta'addanci musulunci ko su tsoron Allah yanzu su gane wani magana wani siffofi na musulunci musulunci ba ta'addanci To mun gode da shawarar da ka gabatar daga Kaduna kuma bari mu je mu Naija. Wake kan layi a Naija? Salamu alaikum. Wa alaikum. Ina Shaibu jirin jirgin tare da bangare kenan cikin karamar kuma da kwatagwara kenan jihar Naija. To muna jin ka. Alhamdulillah ni zan yi kira ne ga kowa da kowa da shugabanni da mu talakawa da kowanne dubi girman Allah. Shugabannin su ji tsoron Allah sannan kuma su shugabannin tsaro su ji tsoron Allah ta kowane bangare. sannan shugaban shugabannin kasa su ji tsoron Allah saboda abubuwan da ke faruwa mu tuna ranar gobe su koma za mu je mu yi bayani abin da yake muka aikata a duniya da wanda bai yiwuwa a yi ma tambayan da abin da yake baka aikata ba kace zaka bada an da ba don haka mu ji tsoron Allah mu rinka aikata abin da yake ya kamata To da fatan sun ji wannan shawara ta mai so sarai daga Naija bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am. Muna tare da kai. Ina kiran ku daga yawa. Suna na Siraju Iftikar ina kiran ku daga Kaduna daga Ancew karamar kuma Kubo a jihar Kaduna. To ci gaba. Na'am yawa akan wani maudu'i ne ake magana ba bare ne a kusa da ni. yau eh, wato layin a buɗe yake mutum ne zai yi magana kan duk mawudu da yake sanya magana a kai ah, muddin da ya magana ce wacce za ta amfani kuwa. Hmm. gaskiya ne yawa to ni dama abin da zan ce wannan ziyara da shugaban mu bola ahmed tinubu ya kai saudi arabia domin yin wannan taro akan yakin gaza ina ganin kamar an makara hmm. na can wato eh, ya kamata a ce lokacin da abin yake farko farko ya kamata a ce an dakushe abin kar abin ya rinka faruwa amma an kakashe mutane dubban ɗaruruwa Allah ne kai sai a arin a da aka kashe jirajirai wanda yake bai san komai ba an daddace mata kafafuwa To mun gode da wannan shawara ta ka daga Kaduna kuma bar mu je Baucin Yakubu a waki kan layi a Baucin. Assalamu alaikum Ibrahim Kalmari kana magana da Alhaji Haruna Rijiya ta wasu kalmar hukumar jama'a jihar Bauchi. To muna jinka. To da Allah ina kira ne ga masu gabatar da shirin a bari ya huce na ya Hausa wadda shirin da mun kwashe kusan shekara talatin da wani abu kusan arba'in muna sauraron radio a Amerika. Hmm. Amma yanzu sun canja wa shirin salo maimakon ta zaba shirin kashi uku. Kashi ɗaya a yi gaishe gaishe kashi ɗaya a karanta nishadi kashi ɗaya kuma dai a yi abu da ya amma sai aka mai da gaishe gaishen ɗan takaitaccen lokaci kuma hakan ma bai ba tsari. maimakon in ka turo takarda a karanta sai a maimakon ka turo takarda a karanta kawai sai a ya su da suka a karanta suna su ba a karanta mutanen da suka rubuta ba hmm. da ba za su mana gyara a kai shirin yana yana bige yana nishadar da mu kusan mutane da komai girman mutum a Najeriya yana so sunan ka a filin a bari ya huce an gaisa amma aka aka mai da filin gaisuwan takaitacce wanda bai fi takarda biyu kawai ake karanta ba da fatan sun ji kuma su gyara don Allah muna goyon bayan da ɗari bisa lafiya. To mun gode sosai da fatan kuma abokan aikinmu za su ji masu wato tafi da wannan shiri kuma mun tabbatar za su dau mataki daga alamar dai akwai mutum daga eh, akwai kira daga Kaduna muna jinka. Alhaji Musa Garo daga Kaduna mai redo da koda kasu kawo. To Alhaji Musa. to malam ni da ma nake so in ba da shawara dangane da abin da ya danganci bangaren shugabannin Najeriya ya kamata shugabannin Najeriya san ba suke mulka ba. san mulkin nan fa kamar kujerar aski ne fa idan dole duk wata ran za ka sauka kamar yadda aka yi wani aski ya sauka kai ma sai ka sauka hakanta. Da haka ya kamata a cikin gwamnatin Najeriya. To, to da alamar uh, da fatan dai ka kammala bayanin kamala Musa ko layin ka nema ya katse a uh, yanzu dai uh, za mu saurari labaran duniya amma fa a takaice. Wani babban jami'in Iran ya faɗa a yau Juma'a cewa Tehran za ta tsaya tare da libanan a cikin kowane hali yayin da Amurka da sauran kasashe suke kokarin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah ta Lebanon. wani kakakin gwamnatin jamus ya ce shugaban gwamnati eh, olaf scholz ya tattauna da shugaban kasar rasha vladimir putin ta wayan tarho a yau juma'a inda ya buƙaci rasha ta janye sojojinta daga ukraine kanan rasha kuma ta nuna aniyarta ta amincewa da shawarwarin samar da zaman lafiya mai ɗorewa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma kiri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Fiona nan wa mayi da kuma shi injiniyan mu Kal ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.